Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC wannan karan tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 25 ga watan Yuli na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji ta bakin Sanata Ali Indume game da garan bawul ɗin da aka yi a Majalisar Dattawan Najeriya kwanan nan. Aliyu Mustapha Sokoto kuma na nan tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a. Jam'iyyar Democrat ta ƙasar Amurka ta fara babban taronta a yau Litini don tabbatar da tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar 2016. hakan ya haifar da wasu shakku tsakanin shugabannin jam'iyyar a wurin taron sakamakon wasu sakonnin imel nata da suka bayyana wanda hakan na iya sa taron ya waiwayi abokin karawanta sanita bani sanders da idon rahama an tilasta wa shugaban wato babban kwamitin jam'iyyar democrat na ƙasa baki ɗaya wato debbie wasman schultz ta bar wurin taron a jiya lahadi biyu bayan sakonni 20,000 na wakil leagues da ya fitar ta sha zolaya wurin magoya bayan sanders a lokacin da take jawabi ga tawagar jam'iyyar da suka fito jihar florida inda take wakilta a majalisar dattawa sai dai bata ce ufan ba a kan zancen sakonni imel din sanders mai ra'ayin gurguzu a jam'iyyar democrat wanda ya fafata da clinton a zazzafa takarar da aka yi na da gwani kafin wato ta zama 'yar takarar jam'iyyar kenan ya ce ta keta doka bayyanan wannan sakonni na imel sai dai wato ya ci gaba da faɗa abin da ya saba cewa jam'iyyar sun fifita clinton a kansa ne saboda ta zama mace Majalisar Ɗinkin Duniya tana da alƙalman wato alƙalaman fararen hula sama da dubu biyar da suka samu raunukan yaƙi har da mutuwa wato dubu ɗari da shida tsakanin watanni shidan farkon wannan shekara kaɗai wanda ya tabbatar da ƙarin kashi hudu akan abin da aka gani a shekarar da ta gabata wato shekarar biyar Shugaban hukumar UNAMA Tadimachi Yamamoto ta ce wato ta bayyana hakan ne a lokacin da take jawabi a wani taron 'yan jarida a yau litinin a kabul inda ta koka a kan yadda bangarorin masu yaƙi suka saba alkawura da kuma yarjejeniyoyin kare rayuwar jama'a kusan kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suka samu raunuka ƙananan yara ne a cikin rahoton tsakiyar shekarar ta da ta fitar hukumar unama ta kwatanta wannan lamari da abin fargaba Shugabar ta UNAMA ta ce fada tsakanin bangarori biyu ya haifar da karin kashi 23 na raunukan fararen hula fiye da bara. Biyo bayan manyan hare-hare da kuna bakin wake da kuma fashewa bama-bamai da aka samu. To jama'a kuna shan wa'annan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. jama'an kiwon lafiya a Spain sun ce wata mace ta haihu wani jinjiri mai wani halitta wanda ke hana kwakwalwa aiki sakamakon kamuwa da cutar zika wanda shine na farko haihuwa da aka samu a nahiyar turai jami'an sun ce a watan mayu ne aka gano wannan mata na dauke da cutar zika amma sai ta amince ta rike wannan wato abin haihuwa nata likitoci a barcelona sun ce alamomi na tabbatar da jinjirin na cikin koshin lafiya kuma bai bukatar a saka mai na'ura da zai farfado da shi mahaifiyar jinjirin ta samu wannan kwayar cutar zika ne a farko-farkon wannan shekara akan hanyarta zuwa kudancin amurka bayan an gano ɗaruruwan 'yan turai da suka kamu da wannan cuta wanda suka samu daga ƙasashe da suke fama da irin wannan cutar ta zika wannan ne karo na farko da aka samu jinjiri wanda ke da wannan matsalan haihuwa wadda ke tattare da kwayar cutar zika Turkiyya ta sa ido wato Turkiyya tana sa ido akan wasu 'yan jarida da malaman makaranta da wasu ma'aikatan jirgin sama a ƙoƙarin da take yi na ɗaukan mataki akan mutanen da ake zato suna hulɗa da wani malamin addinin musulunci mai hannu a cikin yunkurin kifar da gwamnati da sojoji suka yi a birnin Ankara wadda ba a yi nasara ba. hukumomi a turkiya sun ba da izinin tsare 'yan jarida su 42 da malamai 31 a gidan yari sa'annan kuma aka sallami wasu ma'aikata su 211 na ma'aikatar jirgin saman turkiya Ƙasar Turkiyya tana kuma ɗaure da wasu sojoji 'yan gudun hijira guda uku da ake masa zaton suna da hannu a cikin harin da aka kai a wani hotel a bakin teku a garin Marmaris inda shugaba Recep Tayyip Erdogan yake hutunsa, a yayin da aka yi yunkurin yi masa juyin mulki ranar 15 ga watan Yuli. Shugaba Erdogan ya ce da ya yi jinkirin minti 15 kafin ya gudu daga hotel ɗin to da an kashe shi ko kuma an yi garkuwa da shi wasu sojoji hudu kuma sun gudu ana neman su ruwa jallo kamfanin dillancin labaran turkiya andolu ya ce shahararren marubucin nan nazil yana cikin 'yan jarida da ake neman su don a yi masa tambayoyi yana kuma sukan lamirin shugaba erdogan kuma yana adawa da gwamnati kuma yana goyon bayan fetur lagulan. malamin nan mai shekaru 45 wanda ya nemi mafaka a pennsylvania a nan amurka tun wato shekarar 1999 ankara tana zargin wato gwamnatin ƙasar ta turkiya tana zargin gulen da haddasa tawayen da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 290 wanda ake buƙatar a ɗaure shi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da birnin tarayya Abuja. Garan Bawal ɗin da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata ya janyo cece ce sosai musamman a daidai lokacin da shi shugaban majalisar yake fuskantar kalubale a kotu akan yin wato dokokin jaba a majalisar dattawa Ga hirar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da shugaban masu rinjaye Sanata Muhammad Ali indumi akan batun. matakan da kuka ɗauka a majalisar dattawan nan na yin garan bawul a kwamitoci mm. ana nufin cewa kawunan like minds da unity forum mm. ya zo ɗai na yanzu? insha Allah dama siyasa kin san interest ne to abin da ya kawo ma kalubale a majalisa ɗin nan don wato interest ɗin ne mutane suna ganin ya kamata to samu biyan bukatansu to tun da ba a yi ba ana wannan to mun ga tafiyan nan su ba su ba ba mu ba inda ba zaman lafiya ba jin daɗi aka yi muhawara akan menene ne zai ya kawo zaman lafiya to sai aka ce a sake a yi garan bawul akan tsarin kwamiti a su ma a ƙara masu kwamitoci kenan don ba wai dama ba a basu ba to kuma shine abin da aka yi aka yi canje-canje don a samu a ƙara musu kuma ba wai a ƙara musu kwamiti kawai ba a ƙara musu kwamiti masu eh, mai ne armashi to kuma shine haka aka yi to insha Allah ya je muna ganin yanzu dukanmu muna ganin ya kamata shi bayan shekara daya ana ce cece kuce ya kamata a ce mun shirya don mu mance da abin da ya faru a baya mu ci gaba don 'yan najeriya suna jira don ba dalilin da aka zaɓe mu bane kenan mu zo muna faɗa a kan matsayi 'yan najeriya suna tsammanin eh, majalisar dattawa aiki ya kamata su yi eh, musu daga dukan alamu kamar tunanin unity forum da jam'iyyar apc na tafiya daidai in aka ce ka sauka a mukamin ka na shugaban masu rinjaye ka bema wani za ka sauka a'a ya danganta na farko madina matsayin nan na shugaban masu rinjaye da allah ya bani Allah ne ba bani kuma masu rinjaye a majalisar ne suka bani wannan ba kaman kwamiti ba ne wanda shi shugaban majalisa ya zai ce wane ne wane ne wane ya soka ya bari mutane mu goma sha uku ne yan majalisar apc a arewacin masu kuma a cikin mu goma daidai suka sa hannu a kan sun amince cewa ni in zama su shugaba to ba zai yanzu din ba zai yi a ce na bari ba tunda shugabanci na yanzu bai zama nawa ni kawai ba na jama'a ne na kuma yan kokos na north east ne kuma yan kokos na apc ne saboda haka yanzu a ce magana in ba laifi na yi ba ko kuma allah ya kaddara ba ba zai yiwu a ce ni na bar wannan kujerar don wani senator dan wana wanda ba da komi ya fi ni ba don dukkan mu senatoci mu tara nan dukkan mu daya ne senators ne muke ba kari ba ba wani ragi. to bayan da kuka yi wannan garin bawul akwai wata zama ta musamman da caucus din apc ta yi ni na kira ka kira wannan taron eh. to menene sakamakon wannan taron wato abun bai kamata dai mu ce mun fidda shi jami'a a waje ba amma a takaice abun da muka yi shine to jama'a yanzu fa abun da dama yake damu maganan cewa ba a yi adalci a cikin rabe-raben kwamiti ba yanzu an yi gyara ya kamata yanzu mu mance da baya mu shirya mu yi gaba don najeriya su gani a ƙasa wannan abun da muke nan ya fara jawo mana bakin jini har ya kai ga 'yan najeriya suna ce kai wayannan sanatocin suna ta fama da ta kansu kullum mene ma amfani su gara ma a share ma sanata din gaba daya a sauke maganan sanat ɗin a bar majalisa guda daya to tun da fa ya kai ga haka kar mu je muna fada a cikin gida a zo a ce gidan ma gaba ɗaya kamata ko a sai da shi ko kuma a rusa shi sai dai matsalan yanzu ɗaya shine mataimakin shugaban majalisar dattawa ɗin to ba ɗan gidanmu ba ne amma ɗan makwabcinmu ne to shine inda ake da matsala ɗan makwabcinmu ya shiga gidanmu ya ɗauki wani abu shine ake ta rigima babanmu yana faɗa a kai mu ma muna so gaskiya to shi shine magana ɗaya ɗin wanda yake kawo ci kana ganin za ku iya rinjaye shi ya dawo jam'iyyar apc eh wannan ba mu sani ba wannan yana daya daga cikin hanyoyin da ake bi a samu sulhu Ina ‘yan Najeriya gugula, sha'aninmu na duniya, kwaggara ya zane, lamarinmu na duniya. A gaida Madina Dauda, ma sauraro ga wannan saƙon. Mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma kara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 4 da minti 43 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni To yau taskar mu ta wasanni ciki take da rahotanni ciki har da abin da 'yan Najeriya ke sa ran sun ji ko sun gani yayin ziyarar shugaban hukumar kwallon kafa duniya ta FIFA a can Najeriya din. Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Mr. Gianni Infantino ya kawo ziyara da tawagarsa a Najeriya. Akan haka, ya sani zagaya a jihar Oyo, inda ni ji bukatun wasu abuta harkokin wasar kwallon kafa a Najeriya. Inda nake so ya sa baki shine wurin shugabanci domin nan ake samun taɓarɓarewa al'amuran. Daga Nijar muna da rahoto kan harbin kibiya. Domin ba matasa damar gwada bajintar iya harbin kibiya ta hanyar amfani da kwali da baka irin na zamani tir alark. A can kasar China kuma. An ɗage buga wasan da aka shata ta shirye-shiryen soma kakar wasanni a tsakanin Manchester United da Manchester City. har ila a Nijar din kungiyoyin kwallon kafa an ce za su dara sannan a Kano Dabo kuma kungiyoyin da ke wakiltar jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Plateau da Akwa Ibom da Yobe da Nasarawa da Zamfara da kuma jihar Gombe ne ke fafatawa a gasar irin ta ta farko a nan Najeriya akwai da ma muka ci takwas a cikin wasannin da muke yi a ciki jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni to kamar yadda na ce taskata mu cike take da rahotanni saboda haka ba za mu bata lokaci ba kai tsaye za mu fara da maganar ziyarar da shugaban hukumar kwallon kafa ta fifa ta duniya yake yanzu a najeriya da kuma sa ran yan najeriya daga ziyara din sunana sabiu ahmad kofa daga garin ibada muna so wannan ziyara ta ta haifar mana da alheri a nan kasa ta mu najeriya dangane da irin abubuwan da ke faruwa a nfa namu na najeriya ci gaba a harkar kwallo ta afirka gabaki daya ba ma najeriya ba sannan na biyu game da nfa namu mu nan na najeriya hukumar kwallo ta Najeriya kenan eh, yawwa kuma kwallo ta Najeriya dangane da irin matsalolin da suke haifarwa a junan su tsakanin su da su da ainihin saboda wasu yan sabanin ra'ayika da ake samu tsakanin su da yan wasa da kuma ainihin kociyoyi to duk waɗannan abubuwa yana kawo nan rashin ci gaba a Najeriya kuna son kamar shi shugaban wato FIFA na duniya ya sanya baki kenan yawwa muna so ya sanya baki ya gyara mana wannan al'amura domin komai ya samu ci gaba to na farko dai muna marabu da shi sannan kuma muna fatar Allah ya sa wannan zo ya zama alkhairi gare mu da kuma duniya gabaki baki daya wato abinda nake so na farko ya kasance waɗanda za ya zauna da su a tattauna mutane ne waɗanda suke da kyakkyawar manufa a wannan harkar ta ƙwallon ƙafa waɗanda za su kawo shawarwari masu kyau sannan su bijiro mai da matsalolin muke fuskanta a nan Najeriya na harkar ƙwallo waɗanda shine zai ya san irin a matsayin shi na high ranking a wannan harkar ta ƙwallon ƙafa ya san irin shawarwarin da zai bayar kamar misali irin yanzu muna da talent a ƙauyuka ma za ka je ƙauye ka ga ɗan ƙwallo wanda yake ya iya wanda in a wato masu basira masu basira eh wanda yan a kasashen da suka ci gaba ne za ga wani ne mutum guda ko kuma wata kungiya za ta kashe mai kuɗi tabbata da shi a duniya cikin shekara ɗaya zai gama biyan su abin da suka kashe mai har a ci riba kuma shi ma ya zama wani zakara har ya taimaka al'umma tun da yanzu harkar kwallon in ka duba da wuya ka samu wani kasuwanci ko wani harka da take kawo kuɗi kamar harkar kwallo dan kwallo yana fita kamar irin ihanacu din nan ka duba ha gani yanzu abin da yake mallaka da wuya ka samu wani gwamna na wata jiha wanda zai samu abin da dan kwallo irin wannan ke samu kana buƙatar shi wato wato giyani patono ya sanya baki wurin zaɓe ko kuma kiran 'yan kwallo kenan? Eh daga farko inda nake so ya sa baki shine wurin shugabanci domin nan ake samun taɓarɓarewa al'amuran. Suna Biola Abimbola. Kiran da zan mai kira ɗaya ne wanda yake yayi kokari ya gyara tsakanin 'yan kwallo da sauransu. In sai gyara harkokin kwallon kafa to abubuwa za su zo da dan dama-dama. Yanda yake wanda suke taso ma su ma za su samu ci gaba. Kana ganin wannan ziyara tashi a Najeriya ko kuma zai kawo wa harkokin wasannin Najeriya wani amfani? A insha Allah Allah in dai ziyara da zuciya ɗaya aka yi ta kan za ta kawo amfani. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaishe ka Hassan, bari mu je ya mai. 'Yan wasa kimanin goma sha biyu da aka karkasa a gungu-gungu uku Group A, B da C ne suka fafata a wannan kwamfala karo na biyu da aka shirya a nan ya mai domin ba matasa damar gwada bajintar iya harbin kibiya ta hanyar amfani da kwali da baka irin na zamani tir alark don tantance waɗanda suka fi kowa daɗin hannu a wani matakin faɗakar da matasa sanin mahimmancin wannan al'ada da ke ƙoƙarin ɓacewa a ƙasashenmu na Afirka. Suma'ila Adamu shine shugaban hukumar Fenita ta wasannin harbi da kibiyar zamani tir alark a nan wayan ga yaran da su a kuke gani an san su a Dakar an san su a Mali da duk inda da kwai irin wanga santarki A shekarar 2014 ne aka fara shirya irin wannan kwambala ta harbin kibiyar zamani sai dai ba a samu gudanar da ita ba a shekarar 2015 saboda wasu dalilai to amma daraktan cibiyar Olymp Africa Dauda Adamu ya bayyana cewa daga bana an sake dawowa kan wannan gasa kuma za a ci gaba da shirya irinta akai-akai babu kama hannun yaro. Nous comptons continuer pour que l'activité le Centre Olympe Africain. a ƙarshen kafsawar wuni ɗaya 'yan wasan ƙungiyar da aka yi wa lakabi da group b su ne suka samu kofin wannan shekara ta 2016 wanda hakan zai ba su damar wakiltar ƙasar nijar a duk wata gasar tantance gwanayen iya harbin kibiyar zamani ko kuma ta waɗanda suka fi kowa daɗin hannu da za a shirya a bana a ƙasashen nafiyar afirka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to mun gode malam sule za mu koma nijar nan yan jima kaɗan allah yadda amma yanzu bari mu cilla zuwa cikin nahiyar turai inda aka dakatar da wani gagarumin wasa da aka so a yi tsakanin wasu manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa guda biyu a china a daidai lokacin da ake shirin tunkarar sabuwar kakar wasanni ta bana ƙungiyar ƙwallon kafa ta sundalan da ke ingila ta ɗauki david moyes a zaman sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar a kwantaragen shekaru hudu moyes ɗan shekaru 53 shine tsohon kocin everton da manchester united zai kuma mai gurbin sam aladis ne wanda a yanzu shine sabon kocin kasar ingila a ranar juma'ar da ta gabata ne kuma aka tabbatar da aladis a zaman sabon kocin na ingila inda ya maye gurbin roy hodgson a bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar hall city ta ingila din steve bruce ya sauka daga mukamin sa a kulob din wanda ya sami ci gaba zuwa gasar premier ta bana a can kasar china kuma an dage buga wasan da aka shata ta shirye-shiryen soma kakar wasanni a tsakanin manchester united da manchester city sakamakon ruwan sama da aka tafka kama da bakin kwarya wanda ya cika filin wasan na birnin beijing dukkan hukumomin kungiyoyin biyu dai sun yi muwafaka a kan soke buga wasan a filin wasannin olympics na shekara ta 2008 inda daga bisani kuma suka ba da sanarwar cewa ba za a sake shirya buga wasan ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to gaishe kamar tala to bari mu sake koma jamhuriyar niger inda aka ce kulab-kulab din wasanni na dab da yin dariya bayan lokaci mai tsawo ana jira a ga yadda za ta kaya a neman masu shirin tallafa ma kungiyar kwallon kafar jamhuriyar niger tun lokacin da kamfanin orange ya bar yin haka kuma kungiyoyin da ke halartar wasannin league one da kungiyar kwallon kafa ta ƙasa suka bar cin muriyar wannan yarjejeniyar sai gashi a ƙarshen makon da ya gabata murmushi ya dawo a huskokin 'yan wasar kwallon kafa da ma ta sha'anin wasan kwallon kafar na jamhuriyar Nijar bayan da kamfanin Airtel ya amince da ba da kudade da kayayyaki na wasa ga kungiyoyin kwallon kafa na League One na jamhuriyar Nijar. Wannan ba karamin ci gaba na tun da yanzu kaga federation da ministar gaba sun zo sun amshi wannan bidishi wanda za a yi na shampiyona gaba daya na shampiyona da na eh, monday disattan da wanga sanyon wanda aka gaba ɗai sun yi bidije wajen ina ga miliyan 400 su kuma an damka su da hannun peniput heda minista ta damka su da hannun peniput wannan ba karamin cigaba na ba bisa ga harkar wasan mu ta nan nijar kenan sai dai hausawa na cewa ba girin-girin ba ta da yi mai kenan ya kamata wannan tallafin na kusan rabin biliyon guda na sefa da ertel ta ba hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar nijar mutane su gani a ƙasa haka shi ma alhaji hamzan ya jaddada fatan mu dai wanga ci gaba ne wanda kenan yan eh, eh, dama ita harka isfar sai da mayan sai da kuɗi so da yawa inda akwai kuɗi na yin abubuwa sai kaga komina na an yi shi an ƙari kenan fatan mu a yi wadda an kafsa wannan hannu abu gama gabata kuma yana da kyau a ce kuma mutane sun gani a ƙasa an yi shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to masu boko malam haruna mun gode kwarai da gaske bari mu sake koma can cikin najeriya kuma a kanan dabo inda ake wata gasa a karan farko a kasar ƙungiyoyin da ke wakiltar jihohin kano da kaduna da katsina da plateau da akwa ibon da yobe da nasarawa da zamfara da kuma jihar gombe ne ke fafatawa a gasar irin ta farko a nan najeriya inda kano da katsina da nasarawa ke kan gaba a wannan gasa wace za a kammala ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu Alhaji Ame Abdullahi Libata da ke zaman sakataren hukumar kula da wasannin guragu ta Najeriya na cewa. A top on the list a jiya muna da result cewa Kano tana da maki tara katsina na da maki takwas sannan kuma nasarawa na da maki bakwai kano da katsina ne za su kara na karshe a ranar 31 ga wata wato wata lahadi mai zuwa insha Allah. Tunde mataimakin kocin kungiyar Kano Pilas Aminu Ahmad Tidin Wada ke cewa akwai alamun za su lashe gasar. Muna da kwallo 22 wanda muka ci. Mun ci Kaduna, mun ci Nasarawa, mun eh, yi draw da Nasarawa, muna yi da Yobe yanzu, wanda ma muka ci takwas. a cikin wasannin da muke yi a ciki. Shi ma dai Abubakar Musa kocin Nasarawa United a kwallon na guragu na tofa albarkacin bakinsa. Tun da muka zo muna buga wasa yanda ya kamata. Domin tun da muka fara wasa har zuwa yau ba a yi winin mu ba sai dai duro da muka yi da kano kawai mun buga wasa biyar muna da wasa da kaduna kuma in sha Allah muna sa rai nan ma muna da nasara yanzu a takaice na ga kaman wasa hudu ya rage mana sai dai takwaransa na akwa ibom ibrahim abdullahi ya ce ko da yake yan sa ba su sami sukunin jefa kwallo a raga ba amma dai sun taka rawar gani mu akwa ibom zuwan mu na biyu kenan gaskiya ba mu ci ko ɗaya ba amma kuma na ji daɗin yanayin hannunsu da na gani kaman wasa na gaba na da hob ba karami ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to kai ma mun gode maka malam mahmud to jama'a abin da ya sauka a shirin labaran wasannin wannan litinin kenan sai wutan allah ya nuna mana muna godiya ga wakilanmu da suka aiko mana labarai ko kuma rahotanni a yau wani suka hada da hassan da sili da murtala da haruna da shi mahmud muna fata za a ci gaba da haka a madadin su duka aliyu mustapha sakwatani a washington To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan yaƙi ya zo ƙarshe, akan sanya hannu akan rajiyoyin zaman lafiya, akan wargaza rundunonin sojoji, mafi yawan jama'a suna ɗaukan cewa nan take rayuwa kan koma kamar yadda take a da. Amma ragowar nakiyoyi da aka birni a ƙarƙashin ƙasa da wasu mukamai da ba su fashe ba, sukan zama barazana ga samun kwanciyar hankali da ci gaba na tsawon lokaci wannan abin na sa ba a iya samun amfani da dubban eka na filaye sannan yana gurgantar da harkokin yau da kullun na al'ummomi da yawa domin kawo sauƙin asara ta tsawon lokaci tare da taimakawa al'ummomin da yaƙi ya lalata ta yadda za su samu zaman lafiya mai ɗorewa amurka ta samar da tsaba kuɗi fiye da dala miliyan 2,600 tun daga shekarar 1993 domin gudanar da ayyukan lalata makamai waɗanda suke taimakawa wajen tono nakiyoyi da aka birne a lokutan yaƙi da sauran abubuwa masu fashewa kamar hasashe kwansan bam da bama da jiragen sama ke zubowa wanda ba su fashe ba duk da haka kasashe da dama na shafe shekaru da yawa bayan an yi yaƙi har an manta akan samu nakiyoyi da bama da ba su fashe ba suna ci gaba da kashewa da gurgunta mutane. A saboda haka, kawar da irin waɗannan nakiyoyi daga fagen da aka yaƙi aiki ne na lokaci mai tsawo. Wannan aikin zai iya yin nasara ne kawai ta hanyar samar da ƙwararru da za su iya wannan aikin. A cikin ƙasashen da abin ya shafa tare da horar da shugabanni da za su jagoranci ayyukan kawar da nakiyoyi a cikin ƙasashensu. yau shekaru da dama kenan cibiyar nazarin samar da zaman lafiya da farfado da kasashen ta duniya da ke jami'ar madison a jihar virginia tana gudanar da horaswa na aiki ga shugabannin ayyukan tono nakiyoyi a fadin duniya tun shekara da goma ofishin kawar da makamai da rage su na ma'aikatar harkokin wajen amurka na daukar nauyin gudanar da wannan horaswa wanda take haɗa sabbin dabarun gudanar da ayyukan kasuwanci da irin dabarun da ƙwararru a fannin tono nakiyoyi suka koya a bakin daga. Manufar wannan ita ce horar da manyan shugabannin hukumomin kawar da nakiyoyi na ƙasashe domin ƙara kaifi da tasirin aikinsu. tunde a cikin wannan shekarar jami'ar ta horar da masana kawar da nakiyoyi daga Afghanistan, Colombia, Iraq, Lau, Lebanon, Libya, Senegal, Sri Lanka, Somalia tajikistan vietnam da yemen amurka tana bayar da kuɗin gudanar da ayyukan kawar da yi da abubuwa masu fashewa ne saboda ta irin hakan tana kare fararen hula daga irin wannan sauran haɗarurka sannan kuma daɗin daɗawa tana tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai ɗorewa a duniya. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yanzu kuma ga Baba Yakubu da labarai amma a takaice. Jam'iyyar Democrat ta Amurka ta fara babban taronta a yau Litinin don tabbatar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a zaben shugaban kasa na wannan shekarar 2016. hakan ya haifar da wasu shakku tsakanin shugabannin jam'iyyar a wurin taron sakamakon wasu sakonnin imel nata da suka bayyana wanda ake ganin wato taron zai iya sa a waiwai abokin karawanta sanata bani sanders da idon rahama majalisar ɗinkin duniya ta ce tana da loma na fararen hula sama da dubu biyar da suka samu raunuka na yaƙi har da mutuwa da suka kai wato shida tsakanin watanni shidan farkon wannan shekara wanda ya tabbatar da ƙarin kashi hudu akan abin da aka gani a shekarar 2015 Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Darrell Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.